أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مورساك هدوى يوم فريتشي للا ربا بقي بوت رمضان شكرا تدبو لنا دريكو دولة ثلاثين ترى wanda ya dace da ashirin da uku ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da sha takwas sun kaɗu a nan masallacin sai na abu huraira radiyallahu anhu da ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai albarka wanda muke gudanarwa ko kowane yammaci irin wannan a cikin ramadan jiya in koro karatu a cikin suratul nur mun ji inda Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin sha'anin munafukai yana cewa a baki sun yi imani da Allah kuma sun ce sun yi biyayya amma wani bangare daga cikinsu aikin sana nuna bai yi imanin Allah ya ce wa ma kula aka bil mu'minin wannan ba mu'minai ne sannan ya kawo alami na munafurci babba shine a kira mutum zuwa ga alqur'ani ko a kira mutum zuwa ga sahihiyar sunna ya kauda kai ce bai bukata wannan babban alami ne na munafurci mutum ya ce bai su hukuncin Allah ko bai su hukuncin annabi Allah ta'ala ya tabbatar da masu wannan ɗabi'a suna da curuta a cikin zukatansu suna da shakku kuma suna ganin kamar hukuncin Allah zalunci ne a gare su shi yasa ya ce idan suke da alhaki to cikin gaugawa za su sheko su zo wurin annabi sai a basu amma idan dokar Allah za ta yi aiki ne a kansu to babu yadda za a yi su miƙa wuya zuwa gare ta jiya mun kai har aya ta hamsin da biyu amma dai kamata yi mu ne bas kaɗan kuma kan aya ta hamsin da ɗaya domin mu sake da cikakken bayani dangane da waɗannan ayoyi inda ba kana ƙonar mu'minin ne. Alhamdulillahi من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم irin munafikai bane su sha'aninsu shi shine idza da ila Allah wa rasuli in aka kira su zuwa ga Alƙur'ani ko aka kira su zuwa ga hadisi liyan kuma bai na don ya yanke hukunci gare su ba wai hukunci kawai dole na sabani ba a'a don ya yi musu doka don ya ba su umarni don ya sa su ko ya hana su ko a ce Allah na son abu a yi shi ko Allah baya son abu a bar shi ko annabi ya yi abu ana so a yi koyi da shi to su mummuna irin wannan an ya kulu sami'na wa yanayinsu shi ne su ce mun ji mun yi ɗara. ji ba wai ji wannan na ƙashin kunne ba a'a kamar da za ka ce sami allahu liman hamida ai Allah wanda ya gode ma Allah Allah ya ji shi babban manufa a nan shine ya karɓa masa to sami'na wa mun ji ji na yin biyayya sannan mun yi da'a na zai kauna ulai kuma muflihun masu wannan hali su ne masu yin rabo a duniya da lahira su ne da ke kuta daga sharri ومن يطيع wa ورسوله duk wanda ya da'a ga Allah da manzonsa wa yakhsha Allah kuma yayi ji tsoron Allah wa ya yayi saunarsa fa ulai kumul waɗannan su sune masu rabonta an ce wani ya taɓa musulunta zamanin sarkin musulmi umar akan ya ji karatu wannan aya ya ce to na diba ban abin da ayan nan ta bari ta kawo يطع ko تكاو ta kawo Sunna. Wa ويخشى الله abin da ya gabata kana tsoron Allah ya kama ka da shi wa yattaqihi inda ka fuskanta kana gyara ba ka so kai abin da ya saba Allah Yanzu ci bai ga abin da ayat ta bari duk ta gane hukunci hukunci na da da na yanzu da farali da suna da daya to wanda suka a wannan ko laikon faizo wayannan su ne masu don haka babbar sifa ce ta mumini cewa in aka ce Allah ya ce ya in aka ce annabi ya ce ya ba jayayya wannan kuma ita ce tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabansa kun tuna hadisin sai da na wanda ko ya zo ya same shi ya gaya mishi magana yana sarkin musulmi ya ce wallahi la tuki na jazar wala ta kuma fi na bil'adar irin dai abin da wasu ‘yan bada bakwai suke yi masu mulki ga shugaba ya zo masallacin juma'a wani matashi ya ta gaya masa magana ku azzalumai ne ku sace mana kuɗi a cikin zamanin umar akwai irin wannan ‘yan bada bakwai yace wallahi la tuqina jaza baka ba mu abin kwarai wala tahkum fina bil adl kun baka mun hukunci da adalci saboda Allah in banda takwalci na dan adam idan sai da Umar bai san ai adali ba idan adali yake duniya duniya ta shi ayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba samun wanda adalcin sai zama na gaskiya kan Umar ba a ce babu adalai ba a'a cimma Umar adda wahala amma akai akai ana samun shugabanni masu kamantawa a tarihi an yi su da yawa an yi sarki musulmi umar da abdulaziz an yi nuruddin zunki kuma ma ba a gushewa ana yi ga buhari nan Kuwa sai in ana magana wanda bai mulki don ya azurta kansa a najeriya kun kawo buhari ba a kare ko ba ka san sa sai dai ku ce eh to mu dai har yanzu ba mu ga tsaro ba kuma ƙarya kake munafiki in ba don son buhari ba da yanzu ka bar najeriya i e, to amma a har yanzu mutane na nan cikin talauci ya wannan talauci aka fi za ka raba shi da su wallahi akwai matsiyacin da tsiya ka yi su kuma kowa bai yi azabta su to shi za ka duk wanda ke son Buhari yana son sani don wannan ɗabi'ar tansa ta adalci ko ba haka ba ba don yana ba shi yau a kaddara ina da hanyar zuwa in ga Buhari ban tunanin in je in dawo da dubu ɗari don bai da su bale ba amma zamanin da ya gabata duk wanda an da iko zuwa fada shugaban kasa to daman sai ya gyara da da zai zo da dukiya da bai zuwa da naira da bai zuwa da dala amma tsakanin ku da Allah yadda ake so ci haka ake so wanga ya nuna har yau gaskiya na so amma kuma duk wanda ake son mai gaskiya to za a samu wanda shi kuma ya iya masa ta'annaci ko kaga sai da Umar ba wani ya masa yace wallahi la tu'tina al jazr wa la tahkum fina bil adl amma sai da na umar saboda ɗabi'a ta ɗan adam sai da zaburo ya jawo sanda ni za ka rashin kunya wanda ya kawo shi sahabi ne sai ce a sha umar ya ce mishi wal kazibi na alghai wal afina lin nas wallahu yuhibbul musirin ya ce wallahi ma jawaza halan ma talaitu ha na rantsa da Allah bai tsallaka ayyana mana da karanta shi ta ya ce wa kana waqafan inda kitabillah shi da ɗai umar in ajja aya na ya tsaya ba inda bai ce wannan ita ce ɗabi'a ta nuni shi yasa ba wanda ke da rabo na imani kamar ahlus su don shi kaɗai ne wanda shi jira yake ka ce mishi Allah ya ce ya tsaya jira yake ka tabbatar mai ga yadda annabi yake so bai wuce wurin duk wanda ba shi ba yana da wani guri inda yake rataya inda yake karɓar bayani inda yake karɓar hukunci inda ake ba shi doka ko da da gaskiya ko da ƙarya ko da mafarki ma a ce masa ayi mafarki a dora mashi doka kan mafarki kuma yayi Ta duk wanda ba ba annabi ne mafarkin sa ba hujja ne don haka sai Allah ta'ala ya biyo da wa'annan sufi na muminai bayan da ya gan bayyana mana sufin munafukai idan ya kasance ana jan ingantaccen hadisi ka ji cewa kai ba ka so a ranka wallahi ka caji kanka kai alamun kai munafiki ne to ballantana a ce an karanta aya kuma an dora ta don domin karatun fa jama'a yayi ne akwai da ke karatu su dora aya bayan suke in ya zan baka nan ba baka gamsu da haka aya ta ce ba to ba lafi ka nemi karin bayani amma ga yadda Allah ya ce karara ga yadda annabi ya ce karara ko ga yadda ya aikata ko ga yadda ya so ko ga yadda ya shata ka ce kai dokar manzon Allah da umarnin manzo Allah da aiki manzon Allah bai yi ba ba kai dan zamani ne ka ci gaba an ci gaba an barka kuma ci gaban ka zan da mai gidan rijiya wa aqsamu billahi jahda imani wa aqsamu billahi jahda imani la in amartahum la yakhrujun قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله قدير بما تعملون قل أطيعوا الله billah munafukai sun yi rantsuwa da Allah a zamanin da idan mutum zai rantsuwa in yana dan wasa wasa zai rantse da babansa ne in magana ta yi girma ya rantse da sarkin garin su to amma in ka ji sun rantse da Allah to magana ta kai kashi to amma mu a musulunci sai ka ce kada ma mu yi rantsuwa da kowa sai Allah an kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantsi da Allah ko ya tambaye wa aqsamu billahi sunan sai da Allah ja da imani sun kai makurarren tsosu la in amartahum la yakhudun suka ce ai kai manzo da ka ce mu fita zamu fita wato munafiki za a je yaki zai ta kawo uzuri in aka je aka da an samu ma sai yazo kai ma manzo Allah ka san uzuri ne hana kuma ko cikin haka ne da ka ce in fita wallahi da rashi wallahi tuqsimu Allah ce ku daina rantsuwa babu bukatar rantsuwa ta'atun ma'rufa irin biyar da kuke an san ta baki ce <laughs> biyayya ce da kawai ga baki Mummune na Allah Mummune na manzo Allah wa kullun yasda'i muslim bi layla wa layla la tuqiru lahu bi dhaka kamar wata budurwa ce a unguwa kyakkyawa wani saurayi ya gyara ya shaci gashi ya fesa turare zai bi ta kofar gidansu don koda za ka je tana yi shi don aka taru ana fira kowa sai ce ai na laila ne suka ce wa laila la tadiru lahu bi zaka to haka annabi sallallahu alaihi wasallama zaka ga duk wata ta'ifa ta musulmi za su ce nuna annabi to adiba wa yake bin annabi wa yake kan karantarwar annabi wa yake karantar da aso annabi tsakanin ku da Allah wannan <laughs> hihihin da suka yi ah, don Allah wannan yana ta aso manzo Allah amma duk wani majalisi na ahlus sunna ka je minti 30 haka so wasu sallallahu alaihi wasallam za a kwana ana mauludin annabi amma ka fito baka ji son annabi cikin ranka ba saboda ba manufar karanta da ka so annabi ne muradi wata manufa ce daban sannan ba a da hayar da za a sa ka so annabi to waɗanda suka so annabi sun so shi ne don ɗabi'unsa da ƙwarai da kyawawan halayensa da iya zamantakewarsa da daɗin mu'amalarsa da hikimar karatunsa da albarkar iliminsa to sai ta wannan hanyar kaɗai ake sa ka sauwa da aka halin suna kaɗai suke da'awar sun manzo Allah ko su tabbatar da sun manzo Allah don su ba ka iya cewa ga inda manzo Allah ya shakka layi suka ɗaga saboda a gurinsu da ka ɗaga daga layin ka rabu da sunna ko mai matsayin ka cikin musulunci duk inda ka kai inda baka bin annabi kai ba ahlus suna ba Su ba kungiya ce da kayan rajista ka zan nan ba APC ba ce ko PDP wannan kana iya rika kaci ko da ka san a manifest ta constitution da ya ce ai gaskiya kai makareci ne kuma sai kana ya zama dan PDP ko APC amma sunna ba ka zama ahlus sunna sai kana rike da sifofin nan ta shi yasa kullum muke ce mutane kar ku hukunta sunna da abin da ahlus sunna ke babu shakka ahlus sunna sun fi kowa kusanci da bin annabi amma fa duk wanda ya kauce ma annabi da ya nisa da shi to a ranar fa ba ahlus sunna bane ba tare da sunna yake he is on his own gaban kansa yake in ma kungiya ce ta ce ga abin da annabi ya zo da shi amma dai ku bar shi ba mu muke so ba to daga ran nan wannan kungiyar ta zama on it is on ta shiga wani yanki na daban ta shiga daji ta rabu da hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yake ta'atun ma'rufa ai mun san irin wannan biye da kuke nufi ta baki ce inna Allah kabirun bima ta'malun hakika Allah mai cikakken sani ne da ba da labarin inda kuke aikatawa wal ati'u Allah wa rasul ce musu in dai kuna son zaman lafiya kuna son samu yarda Allah to ku bi Allah ku bi manzon Allah kaga wani wuri za a ce wa ati'u Allah wa rasulahu ati'u Allah wa rasulahu wa man yuti'i ar-rasula faqad a nuna duk abu ɗaya ko wani wuri a kawo ta'a guda wani wuri a maimaita to duk inda ka ji an ce ati'u Allah wa rasulahu to abinda annabi ya zo da shi kawai tabbatar da abinda Allah ya zo da shi misali Allah ya haramta zina akwai hadisai tari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuna hadari da munin zina kaga kawai yana karfafa yana tabbatar da abin da annabi ya faɗa haka dai ko ba atiyu Allah wa rasulahu duk abu guda in ka jance atiyu Allah wa atiyu rasula to akwai wasu hukunce hukunce sababbi da annabi ya zo da su wanda ba za ka samu su cikin Qur'ani ko kuma Qur'ani ya zo da abin a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa shi kaga misali sallah ina adadin rakawai cikin qur'ani ina lokutan kowace kowane kowace raka'a ruku'i ɗaya kake mata sajada nawa ina ta wannan cikin qur'ani ina tahiyya ina kabbarori ina sami Allahu liman hamidahu ina Allahumma rabbana walakal hamdu ina addu'o'in da ake cikin sajaddai ina tasbihin da ake cikin ruku'i ina tahiyya tashahhud a tahiyyatu lillah ina sallama ina iqama ina kiran sallah duk haka cikin sunna don haka wa Allah wa ati'u qul ati'u Allah wa ati'u wannan haka zakka duk abinda annabi ya faɗa duk abinda qur'ani ya faɗa na zakka a dunkule faɗe shi gado ne Allah ya raba da kai amma zakka annabi ne ya raba ta sannan mutum guda ya roifar da ake raba ta shine abubakar siddiq duk duniya wanda ya raba zakka da wasiqatu abubakar ne siddiq ya raba ta don babu raba ta cikin sannan babu wani sahabin da ya kiyaye yadda ake raba zakka sai sayyidina abubakar kuma ya rubuta sakula ya aika duk jihohin musulunci da ita ake aiki kuma har yau musulmi ɗan sunna da ɗan bid'a wannan ita kadai ce abu Da haka akwai babin da ba a wadatuwa da abokan siddiq dole a koma gare shi Allah ta'ala ya ce fa in tawallu fa inna ma alayhi ma hummi idan sun juya sun ki maka da'a ya kai manzo to abinda zaka faɗa musu fa inna ma alayhi ma hummi ko abinda ubangiji yake faɗa musu fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma abinda aka dora masa kadai ake tambayar sa ku ko za a tambaye ku na dora shi an ce muku bayani ku ko an ce ku yi aiki shi yayi bayani ya tsira ku in ba ku yi aiki ba to ku da za ku halaka wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi annabi za ku shirya ba wani wanda a haka duniya sai wanda shi gaba daya magana sa da aikinsa shirya ne babu garwaye shi ne haka da duniya da shi ne masu ne za cikin ƙurani ba ka ji inda Allah ya ce a bi wani ba annabi to duk wanda yawa annabi kishiya wajen mutaba wajen ittiba to kabar wanda yawa Allah kishiya ne wajen tauhidi wajen ibada ba ka bauta ba Allah ka hada da wani ba ka da'a ga annabi ka hada da wani duk wanda za ka wa da'a ka tabbata da'ar annabi ce ya zama jagora ne gare ka zuwa ga da'ar annabi ka zauna lafiya in tuti'uhu tahtadu wama 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin ba abinda aka dora ma manzo illa cikakken bayani ko isar da sadda sako wanda a bayyana ne wanda za a yi shi har sai kun gane kuma yayi nasa aiki abin da ya rage ku ku aiki wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu alladhina amanu أخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك من الفاسقون وعدوا الله يا القول والله لا يخلف الميعاد الله يا القول بي سبحانه kuma lalle ne duk abin da alƙawarta sai ya faru su waye ma waɗanda suka cika sharaɗi biyu ga imani ga aiki na ƙwarai irin wanda Allah ya so to menene ya musu alƙawari la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim zai tabbatar da su a cikin ƙasa fil ardi a ƙasa wace ƙasa ake ne da aka ce kul sihu fil ardi ana nufin ka tafi China ka tafi Dubai ka tafi America fil ardi kulli ardi la yastakhlifannahum fil ard idan imani da aikin kware suka tabbata to Allah zai ba su istikhlaf zai ba su mulki na ƙasa da ƙasa duniya za ta zanta su ci su ke faɗa a je su ake sauraro su ake tsoro su ke ba da doka su ke ɗaga kai sama kamar su takhlafar lalzini mai kamar da ya taɓa yi mawai da aka banin su lokacin annabi Musa da daga Fir'auna ya daga me akai halaka shi akai aka dawo da banu Isra'ila aka ce ku shiga cikin gidajensu ku yi yadda kuke so haka da ko ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa alƙawari kafin ya cika sai da ya zarto duk tsibirin larabawa inda aka ko ina bayyana adawa ce ya dawo karkashin mulkinsa ko ina shi ke naɗa sarki shi ke naɗa alƙali shi ke naɗa liman sannan shi ake kai haraji sannan shi kadai ne wanda zai ba da umarni sakularsa kaɗai ake watsa bayan cikawarsa Allah ya taimaki khalifofi guda hudu duk manya-manyan dauloli waɗanda ke cin gajiyarsu a wancan lokaci farisa da roma da habasha da ƙananan dauloni na ƙasa-ƙasa irin waɗanda ke ƙarƙashin ruma irin yaman da dimashka da sauransu kai har cikin afirka har masar duk gaba ɗaya sai da allah ya musu khalifofin manzon allah ba su bar duniya ba sai da musulunci shigo har black africa kaga kenan alƙawarin nan na Allah na tabbatar ma mu'minai da mulki idan sun yi imani sun yi aikin kwarai alƙawari ne da ya tabbata ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai lokacin da rauni ya tabbata aka yi nesa da imani na kwarai aka gurɓata aƙida yarda da Allah ta yi rauni sannan aka lalace aka koma fasikanci iri-iri kaba'irai suka bayyana aka bayyana sakon Allah mata suka da tsiraici maza suka fara yin barna da shi ciki sata da zalunci suka yi yawa sannan ne sai Allah ta'ala ya mai da musulmi suka zama karkashin wasu masu to koyau suka dawo ba imani da aikin kwarai alƙawarin nan da Allah ya mai sai da suraka ibn malik talaka miskini ɗan ƙaramin mutum mai ƙaramin jiki mai ‘yan ruwa wanda sabai dariyarsa suke saboda ƙanƙantarsa manzo Allah ya ce ya za ku ce ranar da za ku ganshi shi sanyi da bundayen kisra kamar yau wani talaka wanda ake gani ba kowa ba ka ce masa ranar da zai sa agogon trump bayan an kashe Trump an wulakanta daular America musulunci ya miki kafa duk an kwaso ganima an kawo mu musulmi sannan a zaɓi agogonsa Raymond ne ko me suna mai tsada da Rolex yake kai adan nan sosai sosai ba Rolex kenan Rolex ko Rolex to can dai kun kuka sani ko menene to mun daye mun daye da Kisra kisra wani irin shantanin mutum ne shi yasa in mutum ya cika tsawo mu'awiya misali sai dina mu'awiya saboda dogo ne kwarai suna ce mishi kisran musulmi saboda wato garsaki ne su to kisra a nusharwa ƙato ne ba haka mundayen nasa guda biyu ne amma da sura a yasa su har ga hamartansa amma dai sai da yasa su saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaifa bikum idza ra'aytumuhu labisan siwara kisra ko siwara kisra ya ya za ku ce kuna dariyar din kan karamin cikin sa radda zai sawo gunduwar kisra zamanin sayyidina Umar suraka yana zaune aka kawo araba gidan kisra rakuba kawai ake sauki ga kafin ga shantula na ruwa ga moɗaye kofi kofi na zinari wani ke shan su ga filalla da ginai, ga mafifici na shan iska sannan ga rigarsa ga wandonsa ga takalminsa da ya gudu ya wani ga mundayensa ga wannan ga wancan sai da na kuma yin dubu da ya ce yana suraka mai manta abin da manzo Allah ya ce masu ce kasa su da hannaye manzo Allah ne ya mallaka maka su ba ni ba to kaga ashe imani da aikin kwarai su ne sanadarin tsaye da daular musulunci ba hayaniya da tashin hankali ba revolution ba ne ba fito na fito da hukuma ba ne ku tsaye da imani ku tsaye da nagartattun ayyuka ku kawar da fanna Allah ta'ala zai tsaye da daular musulunci a ciki wala yumakkinanna lahum dinu alladhi irtada lahum Allah ce kuma lalle ne zai tabbatar musu da addinin su da amince musu musulunci ya karfi murya saka daga tuta saka kada cikin duniya wala yubaddilannahum min ba'di khawfi ma. Allah zai musanya musu bayan da suna tsoro su dawo cikin aminci akwai wani lokaci da wani ya taɓa tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah wai zuwa yaushe ne zamu daina jin tsoro manzo Allah yace zuwa dan lokaci kadan ne za a waye gari babban mutum ya fita ya inda yake so ko in kawo ba wannan kuma sai da ta tabbata lokacin da wasu suka sami annabi a gindin ka'aba ana makka su ce manzo Allah bala'i ya yi bala'i duk inda muka motsa tsawon wake wasu mu an azanta wasu mu an kashe wasu an kwashe dukiya bayi an halaka wasu Allah wai yaushe ne za mu samu wasu Allah na kishin gidan da yake zaune ya ce an yi lokacin da gabanin za a zo da musulmi saboda imaninsa a umarce shi ya yi ridda ya iya a sa zarto tsakiyar kansa yana ci yana gani a yanka shi a raba shi biyu a yadda rabi da a yadda rabi sun ce wala yutim manna Allahu ala al-amr hatta yasira ar-rakib min sana'a ila habra mauta la yakhafu illa Allah wa dhiba ala yace kuma wannan al'amari da kuka wannan hadisi da kuka gani wallahi yau da gobe sai Allah ya cika shi har sai matafiya ya tashi daga sana'a zuwa hadramaut wani sunkurmin daji ne inda ko ayari sai wanda ke da cikakken escort yake iya ratsa wasu Allah ya ce amma musulmi guda zai yi tafiya wurin baya tsoron komai sai Allah sai ko kura yana tare da tumaki amma dai ba fashi ba hantara da tsokara saboda aminci ya samu a ƙasa to idan Allah ya tabbatar da daula me yake so a yi in Allah ya tabbatar da gwamnati ta musulunci menene muradi ya abudu na da shi? su bauta mini ba su yi min shirka da kowa shi ubangiji ba abin da yake so da kafa gwamnati da ba kafa gwamnati ba illa ya tsaye da tauhidi kar abota ba kowa sai shi yasa gwamnati tana da adalci tana zalunci tana musulunci tana kafirci duk abin da kake yi idan ba a taba maka tauhidi idan ba a hana ka miƙewa kai sallah idan ba hana kace ashhadu an la ilaha illallah to kai daular musulunci tana nan sannan idan ba an kafa daular musulunci abinda ake so ta tsaye ta tabbatar da an karantar da mutane la ilaha illallah ta tsaye ta inganta sha'anin sallah ta tabbata an koya ma mutane sallah an tsayar da kiran sallah an inganta masallatai sannan a bada zakka alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salat wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar su yi sallah su yi zakka su yi wa'azi wannan shine aikin dole musulunci Allah ya ce wa man kafara ba'da zalika fa ulai hum fasiq wanda ya ce bayan haka bayan Allah ya tabbatar da gwamnati ya tabbatar da musulunci musulunci ya ɗaukaka duk wanda ya biyo da kafirci bayan haka ulaikum fasqun wanda sune masu fita daga daka dan haka a kullum in kuna cikin rauni da wahala za ku yi sabai yaushe ne da kuka sai Allah ta'ala ya ce ku da imani da yake ba wa nuridu an namunna ala alladhina sutifu fil ard wa nas'alahum a'immatan wa nas'alahum warithin wa numakkina lahum fil ard wa nuridu an namunna ala alladhina sutifu wanda ake zalunta ake wahalar da su ake musu mulkin kama karya Allah ce muna son mu yi musu baiwa me za mu yi musu نريد أن نمن على الذين صدقوا في الأرض أه؟ ونجعلهم أئمة su ne za mu ɗaukaka mai su ne kowa ai lokacin da su marka kowa ne su Khalid da Walid ba kowa ne haka dai ba ba amma Allah ya mai da su su ne kowa su ake jin tsoro sai da ya kai ma wanzami ya mai masa na Umar aski da ya ɗan yi tari saboda tsabar firgita sai da sake suka suka zo su ne kowa wa naj'alahu a'immatan wa naj'alahu warisi masa su ne magada dukiyar ta ƙasa mu mai da hadisi hannunsu da ka ko siyasa ake yi kada ka raina wanda bai da kowa siyasa don Allah ya fi komai gwadin ikonsa gobe ana ji ana ganin da abin kamar da ke Allah ya ce wani makke da lahun fi kuma masu kuma su tabbaci a cikin ƙasa mai da mulki a hannunsu lokacin da Allah ta ya magana ne kafa gwamnatin musulunci tsayar da shugabanni masu adalci masu gaskiya abin da yake biyuwa bai da shi shi ne ibada don shi ne manufa ba siyasa Allah rabbi sai Allah ya ce وأقيم الصلاة وآت الزكاة ko an kafa gwamnati wani abin da ake so ku sai da su wa azu zakata ku bayar da bambanci shine idan ba gwamnati musulunci sallah ana iya wasa da ita amma akwai ba a wasa da ita kaga yanzu a birnin jidda misali ko a birnin madina ko a birnin makka inda musulunci ke da karfi idan aka yi kiran sallah ba don allah ba za ka rufe ba akwai wanda sallah ma baya yi amma dai dole ya saki labule ya ce an daina kasuwanci har sai an ji ayi yi sallah nan ma'aikata da lebarori da mesin mesin da kowa da kowa da an kira sallah kowa ajewa yake kai wanda ake ma'aiki ba kai saka ce ba zuwa masallaci so doka ce kuma da haya za ta zo su tarar da kai yan hisba ke da za su tarar da kai ma'aikatan ka da sama suna aiki wurin da za ka gane kuwa za ya kai ka wuri guda ne maka tambayoyi sannan ka dawo da receipt na tara misali kariyar dubu hamsin naira miliyan biyar akan ka ka sallah dan gobe ana koma to wannan sai yasa abin ya zama jiki zaka zaka iski direba ba mun tasin ba wani mai addini amma da ya kwatanci lokacin sallah zai ce muku to sauran minti bakwai a kira sallah don haka za mu nemi wani gidan mai inda sallah masallaci don yi sallah saboda abin ya zane musu jiki don mai don sallah tana da gata zakka ita ma tana da gata saboda dole ne ka bayar ba wani kana so mu yanzu aka sannan ko da ayi commission ko ayi community committee ko ministry ko zakat aka yi in baka kai zakarka ba ba wani ba wani tanadi a constitution na Najeriya da yace a kawo ka kai ne ko akwai shi sai dai a ta faɗaitarwa a ta wa'azi a ta amfani da hakimai da dagatai da sarakuna sarkin musulmi ya yi ta gobe da wa'azozi ciyaman lawan mai doke ta ke ta yi da sauran ciyamomi na jihohi kowa ya yi ta amma dai ba wanda bai ce baka kawo zakka kamar zai kai ga kotu ko akwai shi kaga wata daga ta ce amma abin da nan sana su ce inna akhiduha wa man mana'aha fa inna akhiduha wa shaqqa mali duk wanda ya ki da ita idan mun zo za mu cire 5% na zakka sannan mu cire 50% da dukiyarsa tara kana da miliyan arba'in, miliyan guda ya kamata amsa gare ka sai ka ƙi bayarwa sai a zo a amshi miliyan guda hakkin Allah sannan ƙwace miliyan ashirin a gwada ma ƙarfin mulki da izza da cewa addinin musulunci ke ne. haka a wancan lokaci sadda musulunci ke yadda yake so ba kai ke raba zakka ba kai ne bayar. ballantana wanda ka bayan kunya hukuma za ka ba ita ka zuwa ta raba wanda ta sun ce kuma kana iya bada da ka sannan ka bada list din mutanen da kake gani ya kamata a tallafa musu ko a yau duk hakimin da ya kawo zakka mai yawa to sai ya kawo list din wani za a kaga kenan a matsayin ka na mai arziki talakawa unguwar ku kana yi list din su sai ka ɗauki kuɗin ka dubu ɗari uku da hamsin ka ce ga zakka ta nan sanar da Allah gari su na mutum talatin da bai yan unguwarmu. duk sun cancanta ni ake sai a kira su ta ofishin zakka a basu ba gaban ka mamale su ji nauyinka kai ko in ka tashi sadaka sai ka basu wa aqimu ssalata wa atu zakata tsayar da sallah kuma ku bayar da zakka wa aqimu rasula ku yi biyayya ga mutum la'allakum turhamuna ko da za a ji kanku Kunga anan ma sai aka sake dawo da tsa'atul saboda me saboda da sallah da zakka ba wanda ka bayani su kake sai manzo in babu da'a ga manzo Allah sallah da zakka ba sai ba la tasabanna alladhina kafaru المعجزين في ard kada kai tsammanin kafirai wai suna gagarar Allah ne a cikin ƙasa ba su iya ba inda za ka je ka koya ba duk inda ka shi ubangiji na iya da kuma iya tura ma mala'ikan mutuwa in ka iya ka shiga cikin batta ka rufe zai isko ka ciki ولو كنت fi burujin mushayya duk wani tawa da za ka je sama ka tsaye ka ɓoye ko wani underground ka shige baya ko kun wanda aka ce bai mutu ba saboda yana wani wuri a koyi? sai dai irin mutuwar juha ce san juha yana asibiti yana gado na uku da safe wanda aka gado na ɗaya mutu da hantsi wanda aka gado na biyu mutu ya je ya kama ruwa ko da ya jawo na hudu wanda akan gano na hudu ya mutu ci a ah, wato da ni ne ke da ya ɗauka layi ta ke bi fa inda za ka shiga ka ɓoye mutu in lokaci ya yi dole ne ka mutu kana da lafiya ka mutu kana da ciwo ka mutu ka tsufa ka mutu kana yaro ka mutu ba abin da zai hana ka mutuwa idan ka ji yaro Thank you. shine Allah ta'ala ke cewa matti'uhum qalilan thumma nadhurhum ila azabil qalil ba ga gar musulmi mun ciyar da su daɗi ne na wani lokaci sannan za mu matsar da su zuwa wata azaba mai kawai to shi ne wannan aya ce wa mawahu min nar ko kuma su ita ce wuta wala bi sanus tun da mu biya Allah ka kare mu daga sharri wuta ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina نستخلفنكم الذين لا amanu liyasta'dinkum alladhina malakat aymanukum ya ku dan suka yi imani liyasta'dinkum alladhina malakat aymanukum waɗannan da damar ku ta mallaka wato bayan su nemi izini wajen shiga a cikin gidan mana inda su shiga su tsaya su yi sallama su ce in shigo ku ba su izini sannan su wallazina lam yablughu al-hulma minkum da waɗanda ba su isa yin mafarki ba a ciki mana yara waɗanda ba su balaga ba yan cikin gida su nemi izinin ku salasa mara a lokuta guda in qabli salasil fajiri, gabanin sallar asuba wa hina tadhuna thiyabakum min adh-dhahira da lokacin da kuke aje tufafin ku kuna huta saboda zafin rana min ba'da salatul isha da kuma da daddare bayan an sallar isha salatu awratin wannan lokuta ne na neman wato sitira lokuta ne na al'aura na kariya lokuta ne na buya lokuta ne na keɓanta na ku kaga duka wannan lokuta guda ku suna da alaƙa da bacci shi ko ga al'ada in mutum zai bacci yakan cire tufafinsa na yawo na shiga gari ko ba su. samari ba su wannan duk iya zo daman ya jakin ɗin rataye ya ɗauka ya sa da zuwa abin nan nasa to dogon rigar da ya fito da ita wanda ce ta zai kawo da ita ga miyan kwana ga saleba ga uhm, uhm, uhm, duk akwai su wani yana mafaki bakwai da rigar kariya wanke ba ana magana da mutane ne ba samari ba ba masu zurai ba to kaga da daddare lokacin da mutum zai kwanta bayan sallar isha yana cire tufafi sau da yawa zai irin shigar da ba zai so ana ganin shi da ita in dai ko ba matarsa sannan kafin sallar asuba ko da ya farka bai isa yi wanka ya canza tufafi ba shi ma wannan lokaci ne na sidira kuma ma masu iyalai a wannan lokacin da suke huta to kaga babu daɗi barori da yaran gida da 'ya'ya suna faɗuwa irin wannan lokaci irin wannan ne yasa yaro ya je makaranta yana Allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana kace kai yaro wani ba ma ga addu'a ce je da ji baba na yanka da ba a ana bari yara na kai inda aka wannan addu'a to haka lokacin tsakiyar rana sadda mai gida ya dan dawo ofis ya dan huta ko ya dawo daga gona ya sha kura ya dan sha inuwa ya sake koma da irin wannan lokaci ba a shiga sai da sallah wannan ga waɗanda a cikin gida ke su ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dinkum alladina malakat aymanukum bayin ku barorin yaran gidanku والذين لم يبلغوا الحلم منكم اياكم عند basu balaga su nemi izini ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث مرات منه فإن لو كنت علينا سترة غريب لهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم bayan waɗannan lokuta guda uku ba laifi ai ta kai da ku kaga yana da kyau kenan yara a saba musu da ƙwanƙwasa ƙofa assalamu alaikum mama in shigo in ba ka bautar da sai kin fito wanka Ina shafi shafi da ke kake sai dan guntun tawul sai ya rasa ba da wuri kuma kila masu wayo ne to da nan sai su fara labarin abin da suka gani ga jiki ko su ganki tare da mijinki to dole ba ya ki za ka ake su a koya musu ne neman izini amma in ba waɗannan lokutan guda uku ba kai da komo shiga ɗaki da kuma kullum ɗauko albasa cikin ƙuryar ɗaki ɗauko katayen yankanta shiga da ruwa cikin firijin babu laifi su yi ta kai da A wafu na alai Allah ya ce waɗannan su ne masu kai da komo a cikin gidajen ba zukum alama sashen ku da tare da sashi da haka ba wata matsala mace in ba wannan lokuta guda uku ba idan yaran gida sun shiga sun fito a cikin ɗakuna kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi wallahu alimu hakim Allah mai cikakken sani ne ko mai cikakkiyar gwaninta malamai suka ce wannan ya nuna mai gida wajibi ne koyar da iyalan gidansa ita ba uwar gida wajibi ne ta koyar da 'ya'yanta me za mu koya musu koya musu tarbiyya ta yadda ake neman izini in za a shiga ko gidan makwauta za a aike su a gwada musu in kin je ki sallama ki tsaya daga waje kar ki shiga cikin ɗaki in ki shigo sai ki shigo sannan ki gaida su ki ce inna ina lafiya lau mama ta ce in gaishe ki sannan ga sako ta ce in kawo miki ko kuma ta ce ki bada kaza da Allah ki ara mata maburkaki ko ki ara mata mara ko muciya ko moda ko maka ko maburkaki ko makamancin wannan duk waɗannan ba da kawakala da sun su hausa ce kuma ba dabo ba ce me yasa malamai suka ce wannan aya ta nuna a karanta da yaya saboda nan Allah ta'ala ya yi umarni ga wanda ba baligi ba kuma kun saba da shi ake ba Allah ya ce walladina lam yablughu al-hulum wa'inda ba baligai ba su nemi izini su ake faɗa ba mu ake faɗa ba su nemi izini ma'ana mu karantar da su su nemi izini mu gwada musu yadda ake neman izini a waɗannan lokuta guda idan sun girma to ga nasu dore ne daga wai da balagal qalu min ne, wa anta balagha al-aqfal minkum al-hulm falyastaqdimu yanalu min kuma huluma idan yaran ƙanana suka isa mafarki a cikin ku to kamar sa a alladhina min qablihim to a kowane lokaci su nemi izini kamar yadda waɗanda suka gabace su suke don da zarar yaro ya balaga to kar ya shiga kofar face kiran su sai an sani sai ya yi sallama sai ya nemi izini idan ya shigo cikin gidan an san da shi kuma kada ya kusa kowane ɗaki sai tare da an sani kuma an san cewa shiga zai kowane lokaci kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi da suke koya muku tarbiyya da zamantakewa mai daɗi wallahu alimu hakim Allah mai cikakken sani ne mai cikakkiyar gwaninta malamai suka ce cikin wannan ayoyi akwai darasi akan cewa mu ka kiyaye al'aurar kamar na nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yamin ka kiyaye al'aurarka kar ka bari kowa ya ganci in ba matarka ba ko ku yardarka wani ce ya rasulullah wa idza kana ahaduna khaliyan to idan mutum da shi kadai fa sai manzo Allah ya ce fallahu ahqqu an yustahya minhu min an-nas ai ya fi kamata a ji kunyar Allah fiye da mutum ka ko kana kai dai kada ka saba da al'adar da ba ta akwai wanda shi yana gidansa daga shi sai matarsa bai sa ko wani ko drugs bai sa wannan ba ɗabi'a ce mai kyau wani ya yi irin haka Allah ya tozar shi ga inda ɗakin su yake ga falon su ga ban ɗakin su can ya bar gida rufe ya bar matarsa ɗaki ya fita tsirara ya tafi toilet ya yi wanka bai sani ba ashe surukansa sun zo ta bude gida sun shigo suna tsakiyar falo ya gama wanka ya fito ya dun faro sai ido hudu da surukansa nan take sai sa full stop sannan u-turn ya juya ya reverse ya koma toilet ita ba tabbata sani sai kwankwasa kawai take ta ku ka saba da ko kai ɗaya ko da tawul ne ka ɗauka ko karamin wando to ana jin koyar ubangiji ba a bari mutane su ba malamai suka ce kuma wannan ya nuna idan akwai bukata babu laifi ka tsiraice lokacin da ba a ganinka wani bai shigowa wurinka akwai wata bukata kamar ka shiga bandaki za ka biya bukata ka shige ɗakin ka kulle to babu laifi idan bukatar haka nan ta kama don shan iska misali da yin bacci don ai ka a ganawar ka aka ce ka a shigo lokutan nan guda haka ne ko ba Malamin suka ce kuma wannan ya nuna magabatanmu sun al'adance yin kailula baccin rana shi sa har Allah ya doka cewa da rana in suna bacci a nemi izini kafin a shiga don haka babu laifi idan kana ma'aikaci mai sammako da ka fita sallah ba daga can ka wuce gona to da rana ka dawo gida ka huta ba mu in ba kana da dalilin huta eh da daga wani saurayi yana kallo to ko ka koma wani hutu da kai ka tsaya kawai wurin mai mai dankali ta soya ma ka shahura ka koma shago sannan yaro karami ma ba a bari ya ga al'aura don kun ga Allah ta'ala cikin wannan ayoyi ya nuna mana cewa yara ƙanana a ce su nemi izini saboda me su ka kasu ga al'aura haka shi ma yaro karami a koya masa ya karfi rufe al'aurarsa ya saba da bayan zama tsirara a da ƙasar nan akwai talauci yaro bai fara sa tufafi sai ya balaga mace ma sai ta yi nono ya girma sannan aka fara neman a bata zanin da zai kai sama amma yanzu Allah ya wadatar da duniya babu wani sai dai ban hana wasu can wa'anda Allah ta'ala garabce su da talauci ba wanda ba a rasa su a jefi jefi kuma irin wannan suna bukata kai wasu tallafi sannan kamar yadda ɗanka ba a yadda ya ga al'aurarka ba haka shi ma bawan ka kaga su ma bayan su nemi izini sannan shi ma ya rufe al'aurarsa kada ka ga al'aurarsa ko da bawan ka ne malamai suka ce wannan aya ta karantar da mallamai cewa in suna wa'azi su rinka faɗin hikimar abinda suke kira zuwa gare shi in ka ce mutane kada ku yi zina faɗa musu illolin zina in ka ce ku daina ƙarya faɗa musu haɗarin ƙarya in ka karantar da su kada a yi fushi faɗi illolin fushi da yadda yake dawo da na sani ina aka samu wannan cikin ayar Allah ta'ala da ya kawo irin lokuta guda uku yace li yasta'dinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-hulma minkum thalatha maratin min qabl salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salati al-isha sai kawo dalili ce salasu awratin lakum saboda lokuta ne da kuke buƙatar rufin asiri kaga she mai wa'azi kullum ya rinka sa hikimar da za ta sa a fahimce shi kuma a ji daɗin aiki da abin da yake kira zuwa wasu malamai sun ce wannan aya ta nuna yaro ana yi masa wa'azi don Allah ta'ala ce laisa alaikun wala alaihin na junahun ba da Da ku da su ba wanda adda laifi bayan waɗanda lokuta guda uku kaga ashe muna laifi suna laifi ana yi mana magana ana yi musu magana ka ko yaro ana yi masa wa'azi ana lura da shi a gwada mai yin kaza laifi ne cewar da Allah ta lai tsawafuna alaikum wasu malamai sun yi baki da gareta cewa yawu na yaranmu da muke ɗauka ƙanana miyau da suke zubarwa ba na jasa ba ne saboda Allah ta'ala ce tsawafuna alaikum kamar yadda manzo Allah ya ce game da mage ya ce innaha laysat bi najas innaha ko innama hiya min at-tawafina alaikum wa tawafat tana cikin masu kai da komo saboda haka yawunta ba najasa ne suka ce ashe mu ma yawun yaran mu ba najasa ne min ba bai aula sannan cewar da Allah ya na alaikum ya nuna babu laifi mu rika sa yaran mu aiki su kai da komo je ka dauka kaza a je kaza tafi kaza je gidan makauta shi da na alaikum kai kuma yana daga cikin ni'imomin Allah gare mu na samun ƴaƴa muna ganin suna kai da komo shi yasa ko aljanna an ce min yutafu alaihim yatufu alaihim wildanun mukhalladuna bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'i ko aljanna yara ne yan mata da matasa za su rika zuwa su zo da kofi su zo da ibrik abin nan ba shan talila ta cewa ba jack yawwa a saurayi amma ya san jack su zo da jack da kofi su zuba su baka a girki wannan a kai can a ɗauko wannan yawwa to shine tawafu to kuma wannan aya ta nuna wata alama ta balaga wa zai kawo mana ita eh mafarki labib lugu alhuluma da kai wa mafarki alama ce ta balaga wace alama ta balaga kuka sani bayan ta akwai cikin shekaru goma sha biyar akwai gashi bayyana gashi ga mara ko ga hamutta akwai wari na jiki da kumburar fuska da fita wasu kuraje baba na balaga akwai canjin murya akwai haila da ce. akwai ɗaukar ciki kwanakin bayan nake karanta wata da ta ɗauki ciki tana da shekara ko hudu da wata nawa ne wannan maganar shekara ɗari da wani abu suka wuce ga hotunta ga hoton likitan da ya karbi abin da na karsu lokaci ya riga ya yi akwai wasu fa'idodi a cikin wannan ayoyi amma dai abin da muka faɗa ya isa Allah tabaraka ta'ala ya ganar da mu gaskiya ya ba mu aiki da ita Allah ya karbi wannan azumi da muke yi sauke mana shi ya sauka mana da ruwa masu yawa masu nema masu albarka Allah albarkaci wannan ƙasa ta mu albarkaci mu albarkaci zuriyar mu sa mu gaba da duniya lafiya yadda muka ga farkon azumin nan muka ga bakwai ga wata Allah ka gwada mana ƙarshen sa kuma ka sa mu cikin da kake gafartawa cikin sa wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk